Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana wannan kana akan mitoci 25, da kuma 49. Masu rarar ma a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama maka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alfa rediyo a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mutane sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta ko ina ake ta adireshinmu na voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum Sarfil Hashin Gumel ne tare da Babaya ko makeri da ma sauran abokan aiki muke sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za a yi cewa Majalisar Dattawan Najeriya ta amince da kudirin dokar kafa mafi karancin albashi zuwa naira dubu talatin. Haka kuma za ku ji cewa kotu wato kotu ta tsayar da ranar gobe laraba domin fara sauraron karar da gwamnan jihar Bauchi Muhammadu Abdullahi Abubakar da kuma jam'iyyarsa ta APC. Haka kuma za mu buɗe muku layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Wane tasiri kuke ganin mafi karancin albashi naira dubu talatin da gwamnati ta yi zai yi ga rayuwa 'yan Najeriya lambar da za ku kira ita ce biyu biyar biyar sai kuma labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar amma kafin nan sai a gyara zama a fara da shan labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a barkan kulawar haka ga cikakkun labaran mai karatu baba ya koma kiri. Hukumar hukumomi a kasar Netherlands a yau talata suna gudanar da bincike a kan ko akwai yiwuwar aikata ta'addanci a harin bindiga da aka kai wanda ya sanadiyar mutuwar mutane uku kana wasu guda biyar suka jikata a birnin Utrecht. 'yan sanda da lauyoyin gwamnatin kasar sun fitar da wata sanarwa haɗin gwiwa mai cewa akwai yiwuwan shirya ta'addanci dangane da wata wasikar da aka gano a cikin wani bangaren jirgin kasan da wasu abubuwa kuma da aka gano da ma yadda aka kai harin firaministan kasar mark Rutte ya ce hukumomi ba za su takaita bincike akan abu ɗaya ba kamar batun rikicin iyali da ake faɗi kamfanin dillancin labaran turkiya na anadolu ya ce 'yan uwan tanis da ake zarginsa da aikata wannan abin da suke kasar turkiya sun ce harbin wani bangare ne na rikicin iyali 'yan sandan sun ce an kama wani da ake zaton shi ne ya kai wannan harin wanda aka gano shi da mai shekaru 37 da haihuwa haifafin kasar turkiya wanda ake kiransa gokman tane sa'o'i bayan harin da aka kai ajiya litinin shugabannin kasashen bangaren yammacin duniya guda biyu masu karfin tattalin arziki sun ɗau alkawarin karfafa su tare da kyautata ayyukan sojojinsu kasashen brazil da amurka ba su taɓa samun alaƙa mai ƙarfi kamar wannan lokaci trump yana faɗawa takwaran aikinsa na brazil yayin da suke ganawa a madaukakin ofishi na oval a yau talata shi ma jair bolsonaro ya ce ya zo nan washington ne domin kaddamar da wani sabuwar alaka shekaru wanda shekaru da dama ake samu ko kuma ba a samu shugabanni wanda suke ra'ayin amurka a kasar wato brazil ba mafi yawan galibinsu wato suna adawa ne da kasar amurka an zaɓi bolsonaro ne a matsayin shugaban ƙasar brazil ba daɗewa ba kuma an san shi a matsayin abokin trump wanda yake yankin tropic mai ra'ayin mazan jiya wanda kuma ya yi diran mikiya a kan miyagu da masu cin hanci da rashawa kana kuma ya nuna adawarsa ga mulkin kama karya da ake yi a ƙasar ya ce mun ci babban wato mun cimma babban al'amari mai muhimmanci gare mu ya ƙara da cewa ina ƙaunar shugaba trump kafin su fara wannan wato daukar tambaya daga manema labarai shugabannin biyu sun yi musayar rigan 'yan wasan kwallo na kasashen guda biyu a ofishin shugaban amurka na oval ana ran waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc hukumomi a christchurch na new zealand sun fara ba da gawarwakin mutane hamsin da aka kashe su a ranar juma'a a wani mummunan harin bindiga da aka kai a wasu masallatai guda biyu da wani ɗan rajin fifita farin fata ya kai 'yan sandan sun ce an kammala gwaji a kan gawarwakin amma kuma goma sha biyu kaɗai ne aka iya aka gano su a hukumance a cikin wannan rukuni kuma an riga an bada guda shida ga iyalansu wata sanarwa da 'yan sandan christchurch din suka fitar a yau talata na cewa duk da cewa mutane suna ganin wato aikin tantance gawan ba wani abu ne mai wahala ba amma yana da wuya kwarai musamman ma a cikin wannan hali da ake fama da juyayin mutuwan nasu ba a bayyana sunayen waɗanda harin ya rutsa da su ba ko da yake an ba da sunaye na farko ga iyalansu tsawon lokaci da aka, kwashe ana jira ya ƙara nawaita a kan iyalan masu makokin waɗanda suke ƙoƙarin ganin sun yi jana'izar masoyansu addinin musulunci da ya buƙaci a gaggauta wankewa da kuma suturta gawa nan da nan idan yana yiwuwa cikin sa'o'i 24 da rasuwa daga ƙarshen sama da mutane dubu ne ake sa ran za su mutu a mozambique biyu bayan wata mahaukaciyar guguwa da ta kada a kasar wanda ke yankin kudancin afirka a makon da ya gabata in ji shugaban kasar a jiya litinin guguwan da ake kiranta ida ta kada ne a birnin baira mai tashar jirgin ruwa a gabar tekun indiya wanda ke tsakiyar kasar mozambique a ranar 14 ga watan maris wanda take da iska mai gudun mai karfin gudun kilomita 200 a cikin sa'a guda daga bisani guguwar ta shigo gari har ta kai ga yankin chimanimani a gabashin zimbabwe da kuma malawi Labaran duniya ku saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla. kotu ta tsayar da gobe laraba ashirin ga wannan watan domin fara sauraron karan gwamnan jihar bauchi muhammad abdullahi abubakar da kuma jam'iyyarsa ta apc suka shigar a babban kotun da ke abuja yanzu dai ga abdullahi muhammad da cikakken bayani sai dai kuma tuni manyan jami'in biyu masu takaddama da juna apc da kuma pdp sun bayyana ra'ayoyinsu uba ahmed nana shine shugaban jami'ar apc ga abin da ya ce shi ma shugaban jami'ar pdp hamza koshi akuyam ya bayyana ra'ayin nasa kamar haka eh to a gaskiya ba mu ji daɗi ba da ita hukumar zaɓe mun tsammanta adalci ta zo yi saboda ba ta ɗauki ɓangaren da ya kamata na shari'a ba gurare ta ce a yi kotu ta ba ta kotu bata da hurumi wani guri kamar adama ta ce kotu bata da hurumi ta hana ta yin wani abu a nan kuma ta ce kotu ta fi hurumin kotu. wannan abu ya sa muku sanyin guya kenan bai sa da sanyin guya ba ai zaben ta faɓule mu muka ci duk wannan ihun da suke ada ba mu muka ci ba da sun yi kuma ga irin ah, bayanan ka yanzu kaman ka gwada kana jin tsoron dan za a sake zaɓe ba jin tsoro nake ba apc ba ta cewa tana da jama'a ba ba ta yadda ta ci zaben da aka yi a tafa a ba kuma ba ta ce zaben da aka yi a tafa a balewa an yi maguɗi ba abin da ba ta so shine a kirge mun ko mun a kirga tun da an tabbatar an yi zaɓe. tun da farko kuwa gwamna muhammad abdullahi abubakar ya shaida wa manema labarai niyyarsa na zuwa kotu. i am uh, pursuing the legal angle and i briefed him and he emphasized on Uh, that legal angle that is the best uh, approach. Gwamnan Muhammad Abdullahi Abubakar a hirarsa ya ce ya shaida cewa zai bi hanyar kotu sannan ya shaida musu cewa zai bi hanyar shari'a kuma ya amince inda ya ce bin hanyar shari'a shine fi dacewa. Sai dai kuma a halin da ake ciki shugabannin al'umma jihar Bauchin sun gargaɗi jama'ar jihar da su kauce ma duk wani abin da zai kawo tashin hankula. domin nuna su ga ɗan takarar da aka ce shine ya yi nasara alhaji mu'azu abubakar tarkunya shugaban al'umma ne kuma tsohon ɗan siyasa ga abin da yake cewa to ni dai a matsayina alhaji mu'azu tarkunya na fara siyasa tun 1960 nake siyasa kuma abin da na sani a siyasa mai sa zama jama'a su zauna lafiya a samu abokan arziki da ci gaba shine an yi zaɓe duk wanda ya ci zaɓe a bashi in ba haka ba akwai sakamako mara kyau shugaban kungiyar sef bauchi project alhaji sani shehu shi ma ya gargaɗi al'umma da su guje ma duk wani halin da zai kawo ya mutsi a jihar Bauchin. Project Sef Bauchi State. Ito ni matsayi na abu ɗaya ne wanda ya sa dan na ɗaya tukunna mai yiwuwa za a yi amfani da wannan dama a ci zarafin waɗansu wanda ba lalle ba ne a ci zarafin su. A guri na ba na goyon bayan a fito a yi tururuwa a dinga ce sai wani sai wani ko kuma kaza da kaza ibn ko da dai wannan murna ne bai hana komi ba amma abin da nake tsoro shine saboda gaskiya ko da za ka yi murna akwai hanyoyi da yawa na murna Abdulwahab Muhammad mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. To a gaida Abdulwahab Muhammad. To har yanzu da muna Najeriya inda a yau majalisar dokoki ta amince da karin albashin naira dubu talatin a matsayin mafi karancin kuɗin da za a biya ma'aikata da shi saɓanin naira dubu goma sha takwas da ake biya a da. amma masana tattalin arziki na ganin ƙarin albashin ba shine mafita ba ga halin da ma'aikatan ke ciki yanzu a ƙasar ga rahoton madina dauda majalisar dattawan najeriya ce ta bi sawun takwararta ta majalisar wakilai a yau din nan wajen amincewa da naira dubu talatin a matsayin albashi mafi karanci da za a biya ma'aikata bayan an kwashi tsawon lokaci ana ta gwagwarmaya da ƙungiyoyin ƙwadago waɗanda su ne suka kawo shawarar tun farko. Na tambayi sakataren tsare-tsare na ƙungiyar kwadago ta ULC, Comrade Nasiru Kabir, ko ya suka ji da haƙarsu ta cimma ruwa sai ya ce. Da fari mun yi murna ko mun ji daɗin wannan abu, amma abin da ya rage shine maganan wato aiwatarwa inda za su mika shi mai girma shugaban ƙasa ya sa mata hannu ta zama cikakkiyar doka inda ma'aikata za su ci gajiyan wato wannan ƙari na mafi kankantan dubu talatin. Ɗaya cikin ma'aikatan gwamnati a Abuja Ummi Yahaya ta shiga ɗauki da murnan ƙarin albashin inda take cewa. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allah ya sa wannan dubu talatin ɗin da aka ƙara ya yi mana amfani don saboda lokacin da aka ƙara mana na dubu sha takwas mun yi tunanin zai auki sai mun je kasuwa abubuwa a kasuwa sun yi tsada ba mu san yadda za mu yi ba kuɗi kawai haka nan sai ka ga ƙare to Allah Ubangiji ya sa wannan ya yi amfani ya mana albarka kuma. To sai dai yi kwararre a fannin tattalin arziki Yusha'u Aliyu ya bayyana ƙarin da cewa zai taimaka wa tattalin arzikin kasa ba ma ma'aikata kawai ba. Abin da 'yan kasa suke jira kenan domin wannan albashi ba ma'aikata kawai aka yi ma ba amma tattalin arzikin kasa ne saboda shi albashin da ake maganin shi ba shi ne zai yanke talauci ba amma zai taimaka ne wajen rage radadin talauci sannan kuma zai taimaka wa 'yan kasuwa ko da ba su sakan da suke bin ma'aikata a biya su kuɗaɗensu sannan kuma shi kai. tattalin arzikin kasan zai samu ƙarin kudaden haraji wanda ma'aikata su ne manya-manyan masu biyan haraji. Amma ga darakta a ma'aikatar al'adu da wasanni na ƙasa Olusegun Ranshewe, ƙarin albashin ba shi da wani amfani ga talaka a yanzu. In ka karba dubu talatin, ka kashe goma na shiga moto kawai, ka kashe goma na siya gas ko na abin dafa abinci, me rike abin da ya kamata mu yi ya za mu yi jaran kasan abubuwa ka su yi tsada a ko dubu da ya ba mutum in ba hada kai yanzu wani yanzu ya san wannan kayan ya so ta dubu goma zai sa dubu talatin a kai ina amfanin talaka talaka yake cutar talaka ba da aka ko an sa dubu talatin ba shi ba ne maganan maganan za mu yi musamman jara da zai mana tamako wanda kowa zai gin arzikin wannan dubu talatin. Abin jira a gani shine irin tasirin da ƙarin albashin zai iya yi idan ma'aikatan Najeriya sun fara karɓa. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To ma da mambarin a gayi sheki. To wani tasiri kuke ganin mafi karancin albashin nan zai yi ga 'yan Najeriya? Tambayar mu gare ku kenan a yau. In an jima kaɗan za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Kafin nan a shakata da wannan. ciki sai yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To madalla mun samu kiran mu na farko daga Kebbi. wani ne akan layi? Eh, salamu alaikum Malam Sarbilu. na ah. dan Asabe mai fata daga Yawuri, jihar Kebbi. To Malam dan Asabe me kai wani tasiri kake ganin wannan mafi karancin albashi da aka amince zai yi ga dan Najeriya ko ma'aikaci a Najeriya? To kamin in yi bayanin tasirin da wannan karin albashi zai yi ga dan Najeriya shine ya kamata a ce wannan karin albashi ya kai dubu hamsin saboda idan ka dubi dubu talatin za ka iska cewa wani ma'aikacin gwamnati hmm. kila malamin makaranta ne shina da mata biyu wani shina da uku wani yana da 'ya'ya goma sha biyu hmm. to me ya ci me ya biya kuɗin makaranta na yaransa da lalura na sayan magani to gaskiya fi layi wannan karin albashi an yi kokari amma ya kamata a ce kudin na ya kai dubu hamsin duba da halin da muke ciki na yanzu na tsadar rayuwa ga hmm. kudin wutar lantarki ga kudin abinci ga na magani ga na school fees na yaran makaranta amma duk da haka dai gaskiya muna fata kamin a ce gwamnatin ga ta buhari ta kai karshe to an samu ƙari mafi karanci na dubu hamsin. to madalla mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka to bari mu garzaya jigawa ne ne a kan layi daga jigawa. Wane ne akan layi daga jigawa? To da alama layin mu na jigawa ya goce. To jama'a layinmu a buɗe suke. Muna son mu ji wani tasiri wannan ƙarin albashi da aka yi na mafi ƙarancin albashi na dubu talatin da za a biya ma'aikatan Najeriya zai yi ga rayuwarsu. Mai kiran mu na farko da ya ce wannan ƙarin kuɗi kwata-kwata dubu talatin ba ta yi ba. To muna son mu ji ra'ayoyinku a ina kuka tsaya ko me kuke tunani akan haka. To ga kira daga babban birnin tarayya wane ne daga Abuja? Yakubu Mai Risho. to malam yakubu kana kusa da 'yan majalisa a yau suka amince da karin mafi karancin albashin dubu talatin wani tasiri kike ganin zai yi ga dan najeriya eh? kana tare da mu eh, na ce wani tasiri karin albashin da aka yi na mafi karancin albashin dubu talatin zai yi ga 'yan najeriya eh, halin gaskiya tasirin da wannan albashi zai taimaka kwarai na kuma To mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. To jama'a layukan mu dai har yanzu a buɗe suke za ku iya kira domin ku bayyana mana ra'ayoyinku. To ga kira mun samu yanzu daga Bauchi. Wane ne akan layi kuma daga Bauchi? Ahmad dan baba Abdul Karim Madaki. To Malam Ahmad wani irin tasiri wannan daga Jolo Kalgame Bauchi Tarkafin Madaki. To Malam Ahmad muna sauraron kai wani tasiri kake ganin wannan Wato a gaskiya a gaskiya. Hmm. zahiri in dai ana son dubu talatin da nan mm. ya aiki a ci kananan karamin ma'aikaci a ci cigo mm. a sa price control mm. aiki a kan duk wanda ya kara kudin farashin kaya shi sa muke samun matsala to kana ganin dan an kara wani albashin kaya za su kara tsada kenan wallahi zai kara wallahi za su kara yan kasuwa su kara kudin kayan su saboda haka ne a sa price control su aiki to malam ahmad mun eh, to malam ahmad to malam ahmad mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka jama'a laika kama bude suke to ga kira daga yobe wani ne aka layi daga yobe Assalamu alaikum sunana mutaka mai lallace kuma fata da mata rubiya a Yoruba nigeria To malam mutaka menene ra'ayin kan wannan karin mafi karancin albashi da aka yi? to alal hakika wannan ina na cikin ra'ayina wannan karin albashi da aka na dubu talatin hakika wannan lamari ya yi kyau hmm. domin bisa zai ceto ga dukkan ma'aikacin da yake aiki a nan a nan najeriya saboda a matakin cewa dubu goma sha takwas alal hakika a zamanin yadda muke ciki yanzu hmm. ya yi kaɗan kowa wanda ya duba to ba ka ganin dubu talatin din mata yi kaɗan a'a hakan ai tunda ne ai karin kuɗi ma an ce tsarin gushin gaba ne wato wanda zai je sama ne taka takarda ko na yawwa to ba mu taka gode kwarai da gaske bari mu je jihar Ondo wani ne akan layi daga Ondo kana magana da ɗan kaka CEO mai gado da katifa daga nan titin Odo Job ka kore jihar Ondo a Najeriya to ɗan kaka menene ra'ayinka game da wannan mafi karancin albashi wani tasiri kake ganin zai iya yi To alhamdulillah ni dai ba ma'aikacin gwamnati ba ne kuma ba na mm. aiki a kowane kamfani ne kasuwanci nake. Mm-hmm. To amma na yi farin ciki da wannan ƙari da aka yi musu. To akwai wani da ya kira akwai wani da ya kira ya ce ku 'yan kasuwa za ku ƙara. Aka ce na tana tiri A gaskiya ba karamin ci gaba ka samu ba. To dan kaka. ya sa nan gaba ma. Dan kaka. A daɗe musu. Kana tanari ni? Ina jin ka. akwai wani da ya kira waya ɗazu ya ce mana cewa ku 'yan kasuwa ku za ku ƙara kuɗaɗen ku saboda kun ga an ƙara musu albashi shin gaskiya ne wannan? eh waɗansu suna irin wannan ka san ra'ayi kowa da irin nasa amma yin wannan ba zai sa wani karin ba tunda ai ba tare hanya ɗaya ba to mun gode dan kaka bar mu je jigawa wani ne akan layi daga jigawa salamu alaikum amin wa alaikum salam garba akure ne daga nan malam da local government jigawa state to garba menene ra'ayinka game da wannan tasirin wannan albashi ra'ayina wannan tsarin albashi yayi daidai mm. abin da hukuma za ta yi kawai shine ta daidaita farashi saboda an kasuwar sun buɗe baki za su kara kaya kuɗi. to malam garba ta ta hmm. to malam garba mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu je jihar kaduna wani ne aka layi da kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Amin wa alaikum salam. na Hashin Gumal barka da yamma. Yawa baka ka dai. Mahmud Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kadunan Najeriya. To Alhaji Musa ga shi an amince da mafi karancin albashi dubu talatin ya eh, kake gani. Gaskiya al'amari na nuna farin ciki na ɗari bisa ɗari. Mhm. Saboda ka san dalilin abin da ya sa idan muka yi tunanin cewa wai a kai albashin nan dubu arba'in dubu hamsin mafi karancin albashi. Mhm. Kaga yanzu dubu sha takwas ma wani wasu jihohin ba sa iya biyan wannan albashin. dubu sha takwas din ma to amma kaga wannan dubu talatin tun da gwamnatance ne aka amince da shi to kaga ai ma'aikata za mu da gode wa Allah a akan irin wannan kuma zan kira ga yan kasuwa yan uwana hmm. dan Allah karin bi amfani da wannan dama mu ce za mu kara kayan masarufi ko kuma wasu kaya da cewa wai sun kara kuɗi tun da can ba kara kuɗi muka samu ba to ya kamata mu tsoron Allah a daure a kabar wannan abubuwan tafi daidai wa daida ma'aikata su ma su dan ji sauƙin rayuwa ƙarshen da muku fatan alkari Allah ya kara zaman da mu lafiya a Najeriya da ƙasa baki da Alhaji Musa Musa Garu a tashi lafiya. To mun gode kwarai da gaske Alhaji Musa daga Kaduna kuma bar mu Bauchi. Wane ne akan layi akan Bauchi? Assalamu alaikum. Mahmud Lalo barka da yake. Yawa barka da Sarfil Hashim ne ba Mahmud Lalo ba. Ya eh, ya eh, sunan malamin. Eh, kana tare da kana tare da mai da da kilutai da gama kuma ta da kuma alƙalin kungiyar bugoya na yankin katagun. To malam me zaka ce game da wannan tasirin wannan ƙarin mafi ƙarancin albashi da akai? to har ga Allah wannan tasiri har ga Allah mun ji daɗi har ga Allah ana nan ma'aikatan har ga Allah mun yi musu murna har ga Allah mm. don har ga Allah wannan mun ji daɗin su iya daɗi har ga Allah muna fatan a kai kuma Allah ya sa wannan wannan gwamnatin wannan gwamnatin ta dore da haka to malam mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka kuma da daukan waya kuma karkashin daga wayoyin mu a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku yi wannan lokacin dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyin ku mun gode To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu mu ke cewa karfe biyar saura minti shida na yamma ga ba na gaba. Wasanni a takaice. mu soba labarin wasanninmu na ranar yau da teburin wasannin kwallon kafa na Super League na kwallon kafa na jamhuriyar Nijar da ke makon sana bakwai inda daidai lokacin da nake hada waɗannan rahotannin na labarin wasannin Estad General Sani Kunce na babban birnin Yammai ake can ana gogawa kuma inda ake banza da banza tsakanin AS Police da AS Nijilek amma gabanin haka an goga ƙarshen makon jiya tsakanin Salis Sporting Club ta birnin Yammai da GS fafatawa inda sahel sporting club din tawon birnin mai tar kakabike gs tawa da ci biyu da daya sai wasan da ya hada espoir ta da magaram da is duwan ta birnin mai a nan is duwan ta custom din ce ta laƙume espoir ta da magaram inda ta karkarke ta da ci hudu da nema yayin da a ranar gobe laraba za a goga tsakanin is gendarmerie national da akukana football club da arlit jihar agadez as haka ma as fan ta birnin mai ta soja za ta yi karon kusa tsakaninta da urana football club ta arlet a yau ne talata babban kotun harkokin wasanni na nahiyar turai ya yanke hukunci game da kungiyar kwallon kafa ta kasar faransa ta paris saint germain wannan ko game da irin tuhumar da ake wa kungiyar na kashe kuɗi fiye da kima wajen sayan 'yan wasa inda kotun ya baiwa club din na paris saint germain gaskiya kuma ya ce ce har zuwa yanzu ya cika dukkan ka'idodin da hukumar kwallon kafa ta nahiyar turai ta gindaya game da kashe-kashen kuɗi a kowane kulob na kwallon kafa na turai wannan zai share fage ga kungiyar ta paris saint germain ta kasar faransa domin ta ci gaba da sayan manya-manyan 'yan wasannin kwallon kafa da take tunanin za su kai ta gaci a wasannin kwallon kafa na zakarun turai da ake cema champions league a nan da 'yan shekaru masu zuwa shi ko dan gudun tseren ruwa na kasar faransa sunansa Floran Manodo a yau ne ya bada sanarwar dawarsa a fagen gudun tseren ruwa bayan ya yi murabus daga waɗannan wasannin tun dawowarsa daga wasannin Olympic na Rio de Janeiro na ƙasar Brazil a lokacin da ɗan wasar gudun tseren ruwan na kasar Faransa Floran Manodo ya bar wasannin na tseren ruwa ya koma ne wasannin handball ko na kwallon hannu da ake ce ma handball a club ɗin Dex and Provence na na kasar faransa haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar To madalla a gaishe ka da wannan ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaice. hukumomi a christchurch na new zealand sun fara ba da gawarwakin mutane 50 da aka kashe su a ranar juma'a a wani mummunan harin bindiga da aka kai wa wasu masallatai guda biyu wanda wani dan rajin fifita farin fata ya yi 'yan sanda sun ce an kammala gwaji da ake gudanar akan gawarwaki amma ko goma sha biyu kaɗai ne aka gano su a hukumance cikin wannan rukunin kuma an riga an bada shida a cikinsu ga iyalansu. shugabannin kasashe biyu masu wanda suke bangaren yammacin duniya masu girman tattalin arziki sun dawo alkawarin ƙarfafa alakarsu tare da kyautata ayyukansu na soja kasashen brazil da amurka ba su taɓa samun alaka mai karfi kamar wannan lokaci ba a cewar shugaba donald trump yana faɗawa takwaran aikinsa na brazil yayin ganawarsu a madaukakin ofishi na oval a yau talata shi ma jeb bolsonaro ya ce ya zo nan washington ne domin kaddamar da sabuwar alaka shekaru da dama wanda kasar brazil ba ta samun shugabannin da ke ra'ayi da gwamnatocin amurka hukumomi a kasar netherlands a yau talata suna gudanar da bincike a kan yiwuwar ko akwai niyyar aikata ta'addanci a harin bindiga da ya yi sanadiyar mutuwar mutane uku kana wasu guda biyar suka jikata a birnin utrecht To ma'adalla a gaishe ka. To da takaitattun labarin maka karshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin kuma kada a manta za a iya ziyarta shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na Hausa da kuma da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin baba ya koma kiyar da ta na gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu ne Mr. Nelson ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa mu kwana lafiya salamu alaikum